Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wata baiwar Allah ne ta rasu a nan cikin garinmu. Bayan ta rasu sai aka yi mata sutura aka kai ta zuwa makwancinta wato kabarinta. Bayan an kai ta zuwa makwancinta sai kowa ya kasa binne ta a cikin wannan kabarin nata. Mahaifinta, mijinta, da ɗanta da kuma sauran jama'a duk sun kasa binne wannan baiwar Allah. Haka suka dinga watsewa ɗaya bayan ɗaya suka bar wannan makabartan. ka ji abun al'ajabi sai ɗanta ne kawai ya rage bai tafi ba lallai ɗa da uwa sai Allah yaron nan nata yana tsaye akan gawan mahaifiyar shi can sai ya ga wasu mutane guda biyu sun bullo masa sai suka ce masa ya tafi ya bar gawan su za su rufe za su sa ta a cikin kabarinta sai ya ce za ku rufe ta suka ce eh, idan ka juya kana tafiya kar ka juyo ya ce to yaron nan sai ya juya yana tafiya zai bar wannan makabarta yana cikin tafiya sai ya ji ƙara da ƙarfi juya wanda zai sai ga wuta yana tashi yana sama shi yaron bai iso gurin wutan ba daga nesa kawai tururin wutan ne ya taba shi amma jikin shi gaba ɗaya daga saman kan shi har duk jikin shi sai da ya ɗaɗɗaye haka aka ɗauki wannan yaro zuwa asibiti ita kuma wannan gawa babu ita ba a ga gawan ba ma a bakin rami Allah kaɗai ya san me wannan baiwar Allah take aikatawa har aka kasa binne ta a cikin kabarinta. Wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kyautata zaton cewa wa'inna mutane da suka sauko a kabarin wannan mata ba mutane bane ba. An fi kyautata zaton cewa ma mala'iku ne. Ni da kaina na je har asibitin na kalli wannan yaro da abu ya faru da mahaifiyar shi. Gabaki ɗaya jikinsa ya ɗaɗɗaye fatan jikin shi duk ya cire. Ko awa ɗaya yaron nan bai yi a duniya ba ya mutu ya bar duniya. <laughs> Allah kaɗai ya san me wannan baiwar Allah take aikatawa a gidan duniya har yau dai Ubangiji na nuna mana ishara. Wallahi mu ji tsoron Allah musamman ma mu mata, Allah ka ba mu ikon tuba kafin mu bar duniya. Allah ka gafarta wannan baiwar Allah da ta rasu. Gabaki ɗaya wannan lamari da ya faru ya sa na ƙara ƙin duniya da ƙyale ta da kuma abin da yake cikinta. Allah kai shaida ne, ina tsananin ƙaunar rahamarka haka zalika ina tsananin tsoron azabarka wai shin duk wannan abin da ake yi ba neman duniya ba ne duniya in ma ka same ta a nan za ka bar ta ka yi ƙoƙarin neman lahiranka idan ma ka yi mai kyau don kanka idan ma ka yi mara kyau don kanka babu ruwan ubangiji hatta ibada da kake yi don kanka ga duniya nan a shimfiɗe ka aikata duk abin da ranka ke so in baka jin kunyan Allah akwai ranar da zaka girbe shi Allah ya kyauta